to shin menene wannan abu ta ce kamar ummi ta san abin da nake tunani ta yi murmushi sai cewa ta yi a princess har an soma tunanin yaya aliyu a yi haƙuri dai mu je kwalejin mu gama in kuma auren za a yi sai a faɗa mana mu fara shiri ta ce na miƙe a fusace na soma dukanta ina ya kushinta ta sa ihu nan da nan hajiya kakanmu ta shigo zani na zamiyawa kamar ta faɗi ta ce wai ke wace irin masifafe yarinya ce ne fa'iza ke ɗaya dukkin buwaye gidan nan daga ki da wannan sai ki koma ki da wancan na sa kuka na ce hajiya cewa fa ta yi wai ina tunanin aure yar iska ta ɗauke ni ko me bayan ni tunanin su walida nake yi hajiya ta ce to ya haƙuri wasa take miki ke kuma ummi kada na ƙara jin makamanciyar wannan magana ta fito daga bakinki zan saba miki fiye da zatonki ta juya ta fita zanira ma ta bi mu da kallo kurum sai dai na lura tun shigowar ta ɗakin akwai abin da ke damunta to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na haɗa gashi na cikin hair bound kalar tsanwa cikin siyayya yaya aliyu hajiya da ke askar ɗin safiya a gefe bisa shimfiɗar sallata ta shafa addu'a ta jiyo ta dube mu yanzu duk wannan azarbabin da kuke wa kuke zaton cikin yayyonku zai miƙe cikin wannan azababben sanyin ya kai ku makarantar na ce wallahi babu kam hajiya amma ai isa direba ba zai ki ba kuwa kika ce ummi ummi ta ce kwarai zanira ma ta shirya cikin yunifom na ggss giwa kasancewar ita makarantar ta daban ta gwamnatin jiha muni a gwamnatin tarayya riga da zani da hijabi shudi da fari ta kyau abinta na tuna da banki na da nake tara kudi a ciki da na baiwa yaya aliyu amana satun wancan satin na ce hajiya ko yaya aliyu ya tashi yanzu banki na hajiya ta ce tabdi aliyu makiyin sanyi ko na ruwan sha shine zai miƙe miki yanzu karfe shida na janyo farin kambas na ɗaurawa kafata na yi tsakar gida da niyyar ɗaukar suwaita ta kan igiya da na shanya tun jiya cikin mukumukun sanyin nan ma'abocin hazo da ya lullube sararin samaniya sanye da baka shirt da shuɗin wando jeans ya ɗaura tik coat doguwa har gwiwarsa hannayensa dukka zube cikin aljihun coat ɗin domin kare sanyi yana jingine jikin tagar ɗakin haja a hankali na ambaci sunansa cikin mamaki ya aliyu ya lumshe idanunsa da suka kumbura sun tum saboda rashin isasshen bacci in kun kammala fa'iza ku fito in kai ku yi eh, ku nake jira tun bayan fitowa ta masallaci sallah asuba ban ce komai ba na karasa na ɗauki suwaita ta na koma ciki da na gaya wasu umiyaya aliyu ne zai kai mu duk sun yi mamaki su ma hajjadai ta ce komai ba zanira muka fara rakawa kasancewar nan wajen gari ne to bayan an kammala mata registration an ba ta gurin kwana hostel an haɗa ta da wata prefect sai muka jiyo za mu tafi idan zanire ya ci ko da hawaye ta ce yanzu yaya aliyu don allah kwana nawa zan yi a nan muka yi dariya duka ganin yadda hawaye ya soma malala a kumatunta yaya aliyu don ya kwantar mata da hankali ya ce haba zanira ga ki ga gida me abin damuwa ne bayan haka ma na yi miki alkawarin duk sati biyu zan rinka zuwa in ganki za mu rinka zuwar miki ziyara duk wata har da hajiya ta so mu share kwalla muka rungume juna sannan prefect din da aka hada ta da ita ta ja hannunta suka shige ciki ba mu tafi ba sai da muka ga kulewarsu To a kan hanyar Gusau yaya Aliyu ke ta tsokanan mu ne da umma sai dai jiki da bakin kowace mu ya yi sanyi kai ba ka ce 'yan kara din nan ne na hajiya ba masu kama da jiniya don kwakwazo a falon hajiya ba. Wala Allah hakan na da nasaba da rabuwanmu da zanira da tunanin sabuwar rayuwar da zamu je mataras ta doka da oda. ba irin ta gida gaban kakarmu abin son mahajiya ba ya tsaye da motar a wani masallaci muka yi sallah ya ce kudan jira ni ho ya tsallaka ɗaya titin ya dawo mana daga sashen nama da goron ruwa da kuma na lemo muka ci muka ci gaba da tafiya umina ta yi min hira na ƙi kula ta saboda kewar zanira ta yi tsaki ta ce aikin banza ana ta yi miki magana kiwon mutane shuru kewa ce ce na ce ni ce princess fa'iza a hankali yadda ya aliyu bai ji mu ba sai ko in ta ce mm, ya aliyu ka jiyo fa'iza ta faɗi sunan da ka raɗa mata idan shi a titi ya ce ki bari don allah ta ce wallahi ya ce ƙara faɗi in ji fa'iza na sanya fuska ta cikin tafuka na ina dariya ni yadda ya aliyu ke nuna mana ƙauna da kulawa irin haka sai nake jin zuciya ta na ƙara ƙaunarsa a kowace daƙiƙa ina ma a ce ya yi aliyu ya ce yana so na ina ma ya zamo miji a gare ni da wace irin sa'a zan yi a rayuwata kamar ya san kallon shi da tunanin shi nake sai kawai ya jiyo muka haɗa ido na saurin juyar da kaina ga titi ya yi murmushi da ya motsa kyakkyawan sajen da ke gefe da gefen fuskarsa ya ce kallon na menene ya ce a kan me zan kalle ka yaya aliyu ni ma abin da nake son sani kenan fa'iza dalilin kallon na zumbar baki na hura hanci ya yi dariya ya ƙara gudun motar ba mu ƙara tsayawa ba sai a fggc gusau to bayan ya gama mana duk shige da fice da ake yi daga ofishin vice zuwa na shugabar makarantar aka ba mu hostel wato gurin kwana ɗaki ɗaya ne da ummi amma ba aji ɗaya ba ina a tana b sai da ya aliyu zai tafi ummi ta ce ya aliyu me yasa aka raba mana aji ya yi murmushi ya ce saboda ku yi karatu sosai in ba kwa ganin juna akai akai amma idan an haɗa ku za ku shigalta da hirar gida ku yin karatun ummata cewa ya ce da su gidanmu ɗaya ga sunanmu ba iri ɗaya ba ni khadija sabi'u ita fa'iza ahmad sai nuna mata tsagin gefen fuskarta ya kuma ja dogon karan hancinta da hannayen shi hagu da dama ya ce kowa ya gan ku ya ga waɗannan to ya san tushen ku ɗaya jinjina kai na yi cikin gamsuwa da kalamansa to bayan yayi aliyu ya mana sallama har ya juya zai tafi sai kuma ya juyo idanuwan shi sun sauya launi daga farare sol zuwa na damuwa ba'iza da wata murya tamkar ba shi ba a hankali na juyo na ce na'am yaya aliyu ya ce zo tare da ya fito ne da hannun damansa na saki hannun ummi na je gare shi muka tsaya muna kallon juna kamin in sadda kai na ƙasa a dalilin nauyin da ƙwayar idanun shi suka yi mu yan daƙiƙu muna shiru kamin ya ce ki daina ƙazanta ki aji wasa da ke kanki ki tsaya ki karatu ki zama mai ƙoƙari irin zanira kin ji ko ido na tab da hawaye cike da damuwa na ce yaya aliyu kazanta me nake yi menene ma kazanta bai bata lokaci ba ya dora da cewa kula da tsaftar jikinki kamar yadda zuciyarki take da tsabta ubangiji yana son tsabta ta yadda har ya mai da ita cikon addini tsabta ta hada da tsaftar jiki da ta sutura da zuciya baki daya tsabtar jiki ita ce kula da baki wato yin brush akalla su biyu a rana wato safe da dare tsabtar fatar jiki yin wanka da sabulu mai kamshi shi ma akalla su biyu a rana da yawan amfani da sinadaran da ke kashewarin jiki na halitta wato body odor waɗannan sinadarai dun na sanya su cikin saye da na yi miki mouthwash deodorant spray da roll on sai kuma turaren fesawa a tufafi tsefe kai da wanke shi da yin kitso duk sati kina ji na fa'iza ta da daga mishi kai ba tare da na iya duban shi ba sakamakon wata matsananciyar kunya da ta taso ta yaya aliyu ta lullube na a dalilin kalaman shi ba tare da ya saurari cewa ta bai ci gaba da cewa don allah fa'iza ki tsaya ki karatu sosai kin ji wallahi ba na son na ashirin din nan da na talatin da kike ɗauka a jarabawa primary ko na goma sha kaza sai na ɗago na dube shi idanuna fal da hawaye na ce insha Allah yaya aliyu zan dage ko don ka ji daɗi ka daina jan haushin in ya haifa ya kira ni jaka ƙazama. insha Allahu ba zan ƙara kaiwa ta ashirin ba ma har in ƙara makaranta insha Allahu ba zan baka kunya ba insha Allahu sai ka yi alfahari da ni fiye da yadda ya fa'iz ke alfahari da zanira ya yi murmushi ya ce kin yi alkawari na ce eh na yi alkawari kawo ma mu ƙulla na ba shi dariya sosai kafin ya miko min yatsan shi ta ƙarshe ta hannun dama na miƙa masa nawa muka sarki sannan muka kyalkyale da dariya ba tare da ummi ta san abin da ya ba mu dariya ba sai ta janyo ni ta baya yana ɗaga mana hannu muna ɗaga masa har sai da muka kule cikin hostel wato gurin kwananmu mu To rayuwarmu a makarantar gwamnatin tarayya ta 'yan mata da ke gusau ta ci gaba da tafiya yadda ake so mun dukufa ba ma tamkar ni da ba ni wasa da alkawari koya yake fata na Allah ya fidda ni kunyar idanun yaya Aliyu in kai mishi sakamako mai kyau. To duk da ba aji ɗaya muke da ummi ba amma a hostel ko da yaushe muna tare. Tare muke tafiya school arena da aji da preps da hostel dining da sauran hidindimu da makaranta kan shirya bayan lokutan aji ba mu yadda mun yi kawa ko guda ɗaya ba tsakaninmu da kowa sallaman mutunci da abin da ya haɗa mu mun samu wayewa ta zama da mutane kala-kala 'yan garuruwa da harsuna daban-daban masu halaye da ɗabi'u daban-daban To gabatowar ƙarshen zangon karatu na farko muka fara gwaji wato test inda na ƙara zage dantse iyakar iyawa ta na ɗan abin a zo a gani. Wannan na dalilin da ya sa kafin zuwan jarabawa na ɗan riƙe wasu abubuwa da yawa don haka da muka fara sai ta zo min da sauƙi na cinye darasin Arabic da English tsaf sauran darussan dai ga sunan ba laifi. To, su hajiya sun zo min ziyarar ɗalibai har da su inna kubra to ranar hutu don wannan mamaka nufi bakin gate a zaton mu yayan ma aliyu ya zo ɗaukar mu ba ki ganni ba fuska kamar gona auduga don murmushi ina rike da report card dina wanda nake kyautar zaton na yi abin kirkin da zai faranta ran yaya aliyu wato na sauke nauyin alkawari na yi abin a zo a gani amma sai murna ta taddaka tsalle ta ɓulma ciki sakamakon ganin mutumin da na tsana da gani a rayuwata mutumin da na tsani jin muryar shi da ganin fuskar shi mara alheri a gare ni dan uwan da da za a bani wuka a ce in cika mishi ba komai da na yi gaggawa aikatawa waye wannan fa'iz muktar abubakar sanye yake da makubar shadda gezna ɗinkin samarin gari masu ji da tashin samartaka baƙaddara mai gezar baƙin gashi ya ƙara haske sosai ta yadda ko ni da ba na son shi a duniya na san fa'iz namiji ne jingine jikin motar yaya aliyu fuskan nan ɗinki babu alamun rahama kamar kullum na danka hannun ummi kam kirjina na dukan tara-tara ba ma uku-uku ba fuskar ummi kamar an aiko mata da manzon rahama ta saki hannuna ta shika da gudu a guje wai za ta rungume shi ya kuwa doka mata tsawar da ta sa ta tsugunewa a ƙasa cikin gigi cewa. to ganin yadda ya tsorata ta ya ta ta ya yankwana ta a gaban sauran ɗaliban da ke gefe ko me ya tuna sai dan murmushi gajere wanda ya fidda lotsawar gefen kwancinsa na dama ya ce to aiki ce abin naki babu kan gado tsohuwa sunan da suke tsokanata da shi kenan don ita ce mai sunan hajiya shi kuma su yaya aliyu su ce mishi tsoho kasantuwar shi mai sunan marigayi abubakar ya ce kai ba a girma sannan ne ta iya miƙewa a darare ni dai ina daga gefe hannuwa na sarki a kirji ina kallon su a zuciyata in banda Allah ya ƙara ba abin da nake yi wa umi ya buɗe wa ummi ƙofa ta zauna a gidan gaba ya rufe yana sanya kayan ma'abot ɗin mota ya jiwo inda nake tsaye ya dube ni ina tsaye jikin bishiya kawai ina kallon su sai rufe but ɗin motar ya shiga mazaunin shi zai ja motar mata ce ya fa'iz fa'iza fa baka ganta ba ne wata muguwa ya mata ya ce ina ganta sai me eh sai bai zan yi ita ba ta ganin mutane ne ba ta san ta gaishe su ba ko don uwarta ta koya mata rashin tarbiyya irin tasu ta sai kawai ja motar ya baɗe ni da kura kuma kira take fa'iza fa'iza amma ko sauraron ta bai yi ba na durƙushe a nan na soma kuka na yi kuka har muryata ta dashe na ɗaga kai na dubi ɗaiɗaikun ɗaliban da suka rage kwata-kwata babu 'yan kaduna zaria bale garinmu daga 'yan kano sai 'yan jihar jigawa sai ɗaiɗaiku daga jihohin gombe da adamawa na ɗora hannuna a kanin rafsa kuka duk dokina na son ganin hajiya zanira da yaya aliyu ya gushe sai wani irin tukuki da zuciya ta ke yi wannan wace irin ƙiyayya ce yaya fa'is ke mun wace irin ƙiyayya yake yi wa mahaifiyata da ta shafe ne? wannan ma ai rashin imani ne ba ƙiyayya ba masaro assalamu alaikum